saboda na fita na je wajen aiki ban gaya mata ba. Shine ta ce na koma inda na fito. Shine na koma na je na gaya ma sarki. Saboda ana cewa bani da uba. muna irin wasannin mu na yara. Akwai radda babanta ya same ni a ɗakin su, na zo wurinta da daddare wuraren karfe tara haka. To muna hiran mu sai ya faɗo yana so ya aika su siyo mai abu sai ya same mu da ita. Ya ringa faɗa me ya kawo ni ɗakin su, in fita in je ɗakin mu ya kore ni ya mun fata-fata. To jama'a masu bibiyan mu kamar kullum muna godiya. Yanzu mure yarinyar nan da kuka fara ji da kuma wani bawan Allah ne turka-turka ne ta kasance ita yarinyar tana ganin ba a kula da ita gidansu ko mamarta ba ta kula da ita ta kai shekara kusan goma sha shida take cewa a tabau sai an nemo mata mahaifinta saboda ana takura ta mamarta ba ta ba ta abinci shi kuma wanda ya fara magana ana lissafi lokacin bai wuce shekara sha hudu sha biyar ba kila wata mu'amala ta taba haɗa shi da mahaifiyar yarinya to shine ake ta tirka tirka shi yana cewa lokacin bai san komai ba ita kuma tana cewa a nemo mata mahaifinta na san za ku so ku ji yadda labarin yake abokin aikin mu ya haɗa muna cikakken rahoton masu iya magana kan ce ka shuka alkhairi ko ka tsinta a gaba watakila shi ma sharrin idan ka shuka shi za ka tsince shi a gaba. A ranar talatar da ta gabata ne wata yarinya wadda muka saka yawa suna ta garzaya fadar sarkin anguwansu da ba mu ambata ba tana roƙonsa da ya yi wa Allah ya tilasta wa mahaifiyarta ta nuna mata inda mahaifinta yake a cewar yarinyar ta gaji da irin gutsuri da gori da kallon banza da al'ummar anguwarsu ke mata ta ce abin da ya fi ƙona mata rai ma shine irin yadda ake kiranta da suna shegiya wadda ake cewa an haife ta ba a san mahaifinta ba. Allah sarki, yarinya dai ta ce ko ana ha maza ha mata, tabbas sai an fito mata da mahaifinta. Duk da ƙwarewa da lallashi irin na manyan anguwa, bai sa wannan yarinya ta yi koge zau ba, wadda shekarunta suka gota sha shida, ta bayyana mana. dalilin da ya sa ta buga wannan tsalle ta kuma tsaya a kan bakarta. Mama ne. Saboda na fita na je wajen aiki ban gaya fita ba, shi ne ta ce na koma inda na fito. Hmm. Shi ne na koma na je na gaya ma sarki. Me yasa kike so a nuna miki bani? Saboda ana cewa ni da uba. Waye yake cewa ki da Yara. Ba ka nuna miki baban ki, an ce kana ta guje-guje, ina ne na cika je kika kwana? ɗakin saurayi ne. Biyu. A'a. Me aka ce Cewa haka za a nuna shi. Menene abubuwan da mamaki take miki da ba ki so har yasa kika fito da wannan magana? Saboda ba ta bani abinci ina ci ina bacci. Ita ta rike ki tun tana karama? A'a. To me ya rabo ki da inda aka rike ki gidan kakanki? Faɗa maka. Yaran gida. Sai suka ce miki. Shegiya wanda ban dauka. an ce kina fita ne ah, kuma ba ki jin magana su kisa suka gaya miki wannan magana menene gaskiya ni eh, babu inda nake zuwa yanzu me kike so yanzu a sa da dare ta rinka ban abinci na tsina maganar mahaifinki kin bar magana ko kina bukatar abinci ko ne ina bukatar babana dan ƙari Wannan tirjewa da yarinya ta yi ya sa ala tilas mahaifiyarta ta lalubo wani bawan Allah, wanda muka sanya wa suna baba. ta ce ko shakka babu shi ne mahaifinta, domin a cewarta shi ne mutum guda tilo da ya taɓa wata alaƙa da za a iya samun ƙaruwa da ita, bawan Allah. Ya ce sam bai san wannan batu ba, ya ma bayyana cewa shekaru goma sha shida da suka wuce yau guda nawa yake. Abin da na sani shine tsawon shekara sha bakwai zuwa sha takwas muna zaune gida ɗaya da iyayena da nata suna aiki ƙarƙashin wani kamfani muna irin wasanninmu na yara akwai radda babanta ya same ni a ɗakin su na zo wurinta da daddare wuraren karfe tara haka to muna hiran mu sai ya faɗo yana so ya aika su siyo mai abu sai ya same mu da ita ya ringa faɗa me ya kawo ni ɗakin su in fita in je ɗakin mu ya kore ni ya mun fata fata shikenan aka tsawon zamani sai bayan kusan wata bakwai da suka yi faɗa sai ƙannena suka goranta mata suka ce mai shigin shege mu kuma tsawon zamani muna ganin ta da tumbi mun ɗauka cewa irin ko shine lafiya ce ba mu san wani abu da ke gudana ba kuma ba mu san inda aka san sirrin abin ba aka yi ta su ta yara har mata suka shiga da uwarta da mahaifiyar mu suka shiga hayaniyar ƙarshe aka kashe maganar aka zo aka sulhunta to sai washe gari sai kuma ta zo ta ce ai yayan su shi ya mata ciki ni kenan to daga nan kuma sai magana ta fara karfi aka je police station akan maganar sakamakon yayan ita wannan yarinyar ya ɗauko abokan shi daga angon shanu domin su duke ni to da suka zo sai ba same ni a gida ba sai suka samu ƙanina sai suka yi faɗa da ƙanina suka mai duka da suka mai duka babana bai nan yana zuwa ya ji labari sai ya je ya kai police station na angon rini daga nan aka gayyato uwayenta da ita duka da yayan nata aka buƙaci ya kawo abokan shi da suka duki ƙanina ba a same su ba ƙarshe aka kulle ni aka kulle yayan nata sannan ita kuma aka aje ta a kanta magana ba ta ƙara tasowa ba aka je aka haifi yarinya har ta kai wata eh, shekara sha biyar tana neman ta sha shida kafin yanzu daga bisani magana ta taso ana ma yarinya gorin uba sai ta buƙaci uwarta sai ta kai ta wurin ubanta shi ne aka nemo ni ana tuhuma ta a matsayin ubanta sanin ka me ya taba shiga tsakaninka da uwar wannan yarinya har ake zargin cewa kai ne babanta ni a sani na shine muna zaune gida ɗaya muna wasannin mu yara baran san ya ake soyayya ba a lokacin balle iya neman ta Shekarun ka nawa ina shekara talatin da biyar shekaru sha shida baya kana gani baka kai shekarun da zaka yi soyayya ba na kai shekarun da zan yi soyayya amma kake kira abun wasan yara na kai shekarar nan soyayya amma kuma ban sani ba a lokacin ya zan yi soyayyar balle in yi ta ni dai kawai na san muna wasannin mu yara ne gaskiya yawwa ba soyayya bane ma ta buɗe min ido a lokacin shine mai magana yanzu a shirye kake dukkan wani bincike da za a yi a likitance don tabbatar da kai ne mahaifin yarinyar nan ko ba kai ne. insha Allahu a shirye nake ba a shirye nake ba tunda ba ni da kuɗin da zan biya a DNA din amma aka ba mu dama za a iya tara kuɗi a je a DNA tunda mun taɓa zuwa social welfare sun ba mu wata shida da bangare na da bangaren ta mu tara kuɗi bayan wata shida a je a test a gane waye ya haifi yarinya. Abin da ake magana a kai ba wai karancin shekaru ba ke nuna cewa yara ba san me suke ba yanzu kusan shekara goma sha biyar sha shida ana magana cewa wani abu ya taba haɗa su wani abun bai taso ba sai yanzu akwai kashi na biyu na wannan labarin da yadda Allah insha Allahu a mutuwa ta gaba za ku ji yadda muka zanta da mahaifiyar da kuma yadda ta kaddama ta gari muna godiya ta yadda kuke biyan mu mun gode shi ne suka zo suka kama shi ne yan suka tsaya suka tsaya suka kakkara hanya shine wai dan suna musu magana bai kamata ba kaza kaza ne suka fara harbi to jama'a masu bibiyar mu kamar kullum muna godiya wannan da ya fara magana jami'an tsaron ah, yan sanda ne na jihar Kaduna akan labule ya saka labule a keke fef irin kuma sun nemi ya ba naira hamsin kawai suka yi kan mai uwa da dawabi suna ta harbe harbe ana ma zargin har sun rasa su, shi kuma yana kwance akan gadon asibiti har irin albarushi na cikin shi za a mashi aiki a cire abokin aikin mu ya haɗa muna cikakken rahoton yadda labari ya faru An daɗe ana takun saƙa tsakanin masu sana'ar a daidaita sahu ko kuma keke napep waɗanda ke harkar sufuri a Kaduna. da jami'an 'yan sanda da ke gudanar da aiki domin tabbatar da tsaro a safiyar ranar laraban nan dangantaka ta yi tsami a tsakanin ɓangarorin guda biyu lamarin da ya fusata masu sana'ar keke napep har ta kai ga sun daƙile zirga-zirga a kan titin Nnamdi Azukwe daura da babban rafin jihar Kaduna lamarin da ya jefa matafiya cikin halin ni'yasu jami'an tsaro suka yi ta ƙoƙarin kwantar da tarzoma. Al'umma na ta ba da labarai mabambanta akan asalin abin da ya faru a wannan wuri, a inda wasu ke bayyana cewa an rasa rayuka da dama akan wannan batu. To sai dai Malam Usman wanda wannan al'amari ya afku a kansa yake kuma kwance a asibitin fada na Sanjarad da ke Kaduna ya bayyana mana asalin abin da ya same shi a yayin da yake jira a yi masa aiki domin cire harshashin da ake zargin wani ɗan sanda ya ɗirka masa a ciki. sun zo ne akan ya sa labule suna bin shi suka ce sai sun kama shi ne muka yau mai mashin ɗin ya wuce shi ne suka zo suka kama shi shi ne yan nafef suka tsaya suka tsaya suka kakkara hanya shi ne wajen suna musu magana bai kamata ba kaza kaza shi ne suka fara harbi harbe ka kai tana tuka na fef ne ko kai fasin na sauko fasin da ne na sauka ina gefe ko abin ya zo ya same ni ina ta can baya ne ma wallahi to yanzu wani hali ake ciki ga kan asibiti ta halin da ake ci da Allah ya bani lafiya Allah sarki shi kuwa malam Usman Shehu da ke zama kawu ga wannan bawan Allah ya bayyana mana yadda suka ji da wannan al'amari da kuma irin matakin da suke so a ɗauka a kan batun. muna zaune dai a gida muka aka mu cewa ga can yan sanda sun harbe shi akan wai sun bi mai nafif din ya ba su naira hamsin a yanda muka samu labari kenan so ne ciro ma nasarawa ya kokarin ɗauko shi suka kawo shi nan sanjara ne muka waro shi nan muka zo muka hali ko ka same shi mun same shi cikin mugunyan hali tun da bullet din ya fasa hannun shi sannan ya fasa cikin shi yanzu harsashi sun ce akwai harsashi a cikinsa sannan yana da bukatan a yi mishi operation emergency yanzu bukatan mu shine gwamnati ta bi mana wannan haƙƙi namu ta bi mana kadin wannan banna da waɗannan suka yi mana masu waɗannan 'yan sanda suka yi da 'yan sanda ne suka yi harbin. mun tsinkayi mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ta jihar kaduna asp mansur hassan a yayin da yake ƙoƙarin ganin an buɗe wannan hanya wadda ta kwashe kusan awanni hudu ba shiga ba fita ya kuma tabbatar da afkuwar lamarin azantawarsa da manema labarai. a kamar yadda kuke gani yanzu mutane na wucewa a wannan hanya inda wancan mummuna al'amari ya faru mun zo ne sakamakon cewa mu ga cewa yadda za mu bi hanyar nan ta budu because an rufe hanyar nan for almost ya kusa kai awa hudu zuwa awa biyar ana kokari mutane su yi hakuri su buɗe hanya domin in bincike ne shi duk abu da kake gani sai ka yi bincike sannan zaka gane cewa menene ya faru so ganin muna nan muna abun ga sai muka fahimci cewa bata gari sun shigo cikin wa'annan yara suna nema su hijacking din wannan abun nan da suka zo suka fito suna yi kuma ba za mu bar haka ba a wannan dalilin ya sanya dole muka yi amfani da dabarunmu na karfi da na wanda ya danganci smoke wato tiyaga domin mu buɗe hanya kowa ya zo ya wuce kuma ba haka ba kai ka san cewa ba za mu bar hanya hanya ba za mu bar mutane su ɗauki doka a hannunsu ba because duk lokacin da wani ya taso ya ce zai ɗauki doka a hannun shi za a yi za a yi ne wanda ba shi bane ba ake ba su wanda wanda su bullet ɗin ya sama a dukan su daya ma an sallame ta asibiti wanda shi uh, mai girma kwamishinan 'yan sanda ya bada ya bada umarnin cewa a je a tabbatar da cewa menene position nata kuma an yi treating nata a sanjarat an sallame ta sannan shi yaron yana nan a gadon asibiti shi ma yana receiving magani kuma insha Allah shi wanda ya abin shi ma yana nan dan sandan mun kama shi kuma za mu yi bincike insha Allah Kamar yadda ya faɗa, an tirrike wannan wuri da barkonan tsohuwa lamarin da ya tilasta rage cunkoso a wannan wuri, da ma yunƙurin da wasu fusatattun masu sana'ar keke napep suke yi na rufe wasu hanyoyi baya ga waɗannan. Shugaban masu safarar keke napep ta jihar Kaduna, AS Gwaranyo, ya bayyana takaicinsa akan wannan al'amari. ba wanda zai so ya ga an yi ma dan uwansa abin da aka yi musu kuma dole su ya ɓaci abin da bai kai ya kawo ba me ya kawo harbi a ciki mutum ba ɓarawo ba ba dan fashi ba ba kuma zaune gari banza ba bai kamata a ce wannan abin har ya kawo harbi ba me dalilin harbi an ce labule ne yasa dalilin labule shine har ya zo sa suka daki direba sun ji mai ciwo amma shi direba ba a same shi ba dan ni na ga direban na mai hoton shi to ni abin da nake so su gane sai hakuri mu zauna lafiya shi yanci in zaka kwaci yancin ka ba da fitina ake kwatar sa ba da rigima ba muna da hanyoyin da zamu kwaci yancin mu to amma su ba za su gane ba a rana ɗaya idan muka ce kai wani keke na ya fito a cikin jihar Kaduna ya aiki anan kadai zamu kwaci yancin mu mun san cewa dole a saurare mu amma rufe hanya da kawo matsi da rigima ba shi ne zai sa a kwaci yanci ba sometime in wannan abin ya faru za ka samu matsala ta constabulary gaskiyar magana shi kuma constabulary da dan keke ba a shiri ba a jituwa daga bisani al'amura sun daidaita al'umma sun ci gaba da walwalarsu a kan hanya sai mai fata Allah ya ba Usmanu lafiya ko ya zira ido ya ga irin hukuncin da za a yi ma wannan ɗan bindiga daɗi ko hakan ya zama izina ga masu ƙoƙarin yin haka a nan gaba. To jama'a masu bibiyar mu kun dai ji tirin yadda wannan abu ya Wallahi abin da nake ƙara kira ga jami'an tsaron mu da 'yan sanda. Abubuwan da ake yi irin Lagos da Kudu na cewa idan aka taɓa ɗaya daga cikinsu suna bore To idan ba ku mai da hankalin ku jami'an tsaron 'yan sandan Najeriya ko in ce jami'an tsaron kasa baki da idan kuka bari in arewa suka gano wannan abu ba ku musu adalci wancan satin ya ma faru a Kano haka wancan satin ko in ce wancan watan ya faru a Kaduna inda ya faru tsakanin 'yan shi'a da jami'an tsaro yanzu kuma gashi wannan ya kara faruwa har suna ƙoƙarin rufe hanya to idan har jami'an tsaro ba kwa musu adalci suka gano irin wannan abu ba za a je a daɗi ba Allah ya kara mana zaman lafiya da ko ba mu yin adalci da ko kowa muna godiya ta yadda kuke bibiyan